ما منه تعجب تستبي إن كان عند الحق معناه يليه وفي كلا الفئلين إدما لزما من تصرف بحكم هتما واستبه كحالة تحفى شاه ما تعجبت منه abin da ما mamaki ma ta ajabta na ba ma ta ajaban ba ko shi ina gure ba ne a jihar ina ka samu liman gure kowa na yi kowa na kuri wasta bis ka halatta hasfa shahi ma ta ajabta minhu abinda ka yi mamaki da kare in kana ma'ana amma in ma'ana ta ya zanya le shina bayyana inda alhasfi in an shahi dan ya zan ko an shahi ma'anar na bayyana to an halatta ka shahi abin da kaka mamaki shine yace yajuzu hasfu muta'ajjib min shahi abin da aka mamaki daga ya halatta wa huwa al-mansubu shine abin nan da an ka nazbanta ba da amala sunan da an nazbanta bayan amala shi kake da ramar shahi wal majrur bil ba da kuma wanda an ka jaranta da ba in afil kasan sun gatta ta ajibi bita ma ab'alahu da ilbihi, to can ga ilbihi, majarurin nan da bayan jarata kana iya shahi can ga ma hu kana iya shahi sunan nan da ab'alatan nan ba ta idza dalla alaihi dalil amma in wani dalili yayi dalili gare ko an shahi shi akwai abin da ka faɗi wa misalul awwal misalin na farko ga ab'ala kenan inda aka shahi mansubi qawluhu cewa kai على أم أمر هذا الدهدر بكاء على أمر وما كان أربرا ara ina ganin umma amrin uwar amru dan hawa inda ka ta haddara sun gangaro buka tana mai kuka idan hali ko don kuka idan mafulun lau don ɗai kuka ala amrin da ɗanta amru ba ma kana zafara ha لما شو ما قال أتبارا أي شيء مسوق أبانا التقدير وما كان أكبرها فهم زي فلمير أنك شاهد لميري وهو مبولة أم على الشيك وأم مبولة أم على للدلالة عليه سبو دا دليل دا أكي غريب ما تقدم دا أبين دا يقبات نهم معامل وان دا لميري وزي حكومة ومثال الثاني شيك مثال النجو عند أكي شاهد مجرور أم حلبه shi ko qawluhu ta'ala cewa Allah asmi bihim wa absir shi ma bihim an ka shafe bihim na wa absir saboda bihim na asmi ya yi dalili gare asmi bihim wa absir wa taqdiru wallahu a'lam tunda lalal qur'an wa absir bihim shi nan kan tai lidalalati ma qablahu alayhi fa fuziha sai an ka shafe shi saboda abin da an gabani ne ya yi dalili gare shi ne bihim din da ya zo ga asmi wa alaihi hmm? wa alaihi qawlu sha'ir ko kuwa qawlu sha'ir wa alaihi qawlu sha'ir bisa ga zancen mawaki shi ko ko dalalati ma hu alaihi dan dalilin abin da gabani ne da ya kai akai ne sannan wa qawlu sha'ir da cewa mawaki fa zalika in yalqal maniyata yalqaha hamidan wa in yastan yawman fa ajadari to don ka ɗauka can wurin asmi bihim wa absir an shafe bihim dan absir saboda bihim da ya gabata ga asmi to ko babu takarari ana iya shafe ko da bihim din da ya gabata don gashi nan wani na aka yabo yace wanda ya yi halin kwarai ya taimaki mutane ko mutuwa ya bai hasara ba hmm. shi na ce fa wani can da ya haka in yalkal maniyata in ya haɗu da mutuwa yalka ha zai haɗu da ta shi na mai godiya kuma wanda aka gode ma fa'ilu na zuwa da ma'ana fa'ilu suna zuwa da ma'anar mafi wanda ya yi aikin kwarai ya taimaki mutane ko haɗuwa ya da mutuwa ce ya haɗu da katishina wanda aka gode ma hmm. wa in yastagani yawman in kuma ya wadatu wata ran fa'ajidai bihi aw bil gina shi shi cincin da shi wadata to sai shahi a jadar bihi shi kuma mai gaba iri ne bai gabata ba don da asini ibihin wa absir kana kai cato don bihin din can ya gabata kila abba shi ko ko tanazu'i ne su kai asini ibihin wa absir kuma bihin ta shi ne shahi shi ba tare da ya gabata ba don ka san ana iya shafewa ala ayi hali wa in lam ya taqaddam mislu ko da ilimi bai gabata fa hazafa muta'ajjaba minhu ya shahi abin da yake mamaki ba da al'ala wa in lam yakun ma'dufa ala al'ala da fili ko da ba a adanta shi ga al'ala irin ne ba amma dai wa huwa shazu shazi inda kan kiyasi shi ke zan iri ne ya gabata wa fi kilal fi ilaini kidman lazima man utasarruf man utasarrufin hana juyawa lazima ya lazanta kirman tun dadewa fi kilal fi'ilai ne ga dukkan fi'ilan dukkan waɗanda fi'ilai da af'ala da af'il bihi ba su sauri hanya guda suka lalunta sai ga mali dai aka amfani da ma a hasana zaiga ba a cewa ma yi usul zaiga ana nufin da aji ki so mu layi shi ko a ilbihi fi gannan ta amri dai ta zo nan ga ab'ala sigan mali ga aqil sigan mali babu tasarrufi wannan su zai juya zuwa mudariki ko ko shi amrin zai koma mali bi hukumin hukuma kuma da hukunci wanda an kawo jarta sharhi la ya tasarrafu fi ila ta'ajjul fi ila ta'ajjul shi a fa'ili alihin na alama rawa an shafe nuna na zan ilaha fi ilalina fi'ila ta'ajjubi fi'illai biyu na ta'ajjubi la ya tasarruf ba su canzawa bal yalzuma kullum min huma tariqatan wahidatan kowanne suna da zanta hanyar nan guda wala yusta'malu min ab'ala ghayr al ba a aikatar da ab'al in ba ga mali ba wala min ab'il shi ko ghayr aiki kai ga amin nan wannan sai ga guda qala al-musannif cewa haza min ma la khilafa to haka yace bi hukumin hujma hukunci na da an kawo jabta babu wata ilaha a jima'i sai ce shi haram <laughs>